hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jada wallafan fadilati sheik a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba har yanzu zai muna karkashin gaban da malam ya ce zai bayyana mana ya ambata mana ya kawo mana wasu daga cikin dalilai waɗanda suke nuni a kan wajabcin bin salam da kuma wajabcin lazimtan mazhabinsu aiki biyu dole ka bi salam. ma'ana ba ka shawara ba ne dole ka kai me ka bi salam. sannan manhajin da salam suka bi a abin da ya shafi addini ɗungurungum aƙida ce abin da ya shafi suluki ne abin da ya shafi akhlaq ne abin da ya shafi ibadat ne abin da ya shafi mu'amalat ne duk wannan dole kabuwa kabu manhajin salaf an gano wannan da kyau ku ya salaf suke kaza haka zakai ya salaf suke kaza haka zakai to yin haka game da kwaikwayon manhajin waɗannan magabatan to dolen kai ba na baka shawara ba ne in kana son ka zama daga cikin firkatun najiya waɗancan tawagan da aka ce su kaɗai ne za su yi nasara duru da kabo wannan wai jama'a ba kwa mamakin wai menene ya sa sabla ɗan obai suna ba sallah ba ni ina son ku fahimci wannan suna sallah masallacin annabi kuma idan sallah ta subuce musu suna farama da uzuri ba suna ba da zakka ga waɗanda suke da kuɗi a cikinsu in za a je aikin hajji da su ake so ana fita jihadi da su fa amma me yasa Allah maɗaukin sarki ya ce masu ba tare da annabi suke ba saboda tun daga aƙidansu har komi nasu ba su bin manhajin annabi da sahabban ba duk da gasa a zamanin annabin gari ɗaya unguwa ɗaya masallaci ɗaya wajen mu'amalansu duka iri ɗaya amma da suka sauka a kan manhajin sai zama ba su ba ne kuma ba su tare da annabi kwata-kwata yin tsawon zamani ne za mu sauka daga manhajin na hakika mu kama wani ɗarkaniya da shiririta mu zama muna tare da waɗancan tsakaninmu da Allah za mu kan adalcin haka jama'ar annabi waɗannan fa'in annabi ce Allah suke kabbarta a bayan shi in yace sami Allahu liman hamida suke ce rabbana walakal hamd da su a ciki waɗannan sabla dan ubay da ya rasu sai da annabi je mai sallah an gani amma Allah maɗaukin sarki yace ba naka bane saboda kun samu saɓani a me a manhaji jama'ar anan mu tsoron Allah duk abin da za mu yi mu bincike abin da waɗannan bayan Allah suka baɗi kuma suka yi Allah ya ce make mu za mu tashi inda malai ce wa qala abdullahi dan mas'ud ya ce inna naqtadi mu muna koyi ne da waɗanda suka gabace mu me suka yi eh sannan menene ba su yi ba wannan abin da suka yi za mu bi mu wanda ba su yi ba kuma mu watsar wala naftadi ba mu farar da abu mu zama mu ne maka fara yin shi a cikin addini da komai ba ma yi sai dai in an yi sai mai koyi jama'a kun ji wannan su ba su farar da komi daga wajensu amma idan magabatansu na kwarai suka farar to su sai su koyi wani tabe mu masu biyayya ne da bin abin da ya zo a cikin addini da sunna wala naftadi ba ma kirkirin bid'a ba mu ba bid'a duk inda bid'a take zamu yake ta da surorinta duka kisa ba ma tare da shirmantan da ba san me yake ce ma bid'a ba me yake ce ma sunna ba ba san abin da yake ce ma mu'amala ba ba san me yake ce ma halal ba za su yi kallon abin da yake halal ne ko abin da yake mu'amala ne sai ce ma wannan bid'a ne kaga waɗannan sun jahilci ababe biyu sun jahilci addini kuma sun jahilci rayuwa ba su san bida'a ba ba su san abin da yake halal ba kun gano wannan da kyau ko dama menene ta'arifi hakikanin ta'arifi na jahilci suka ce taswiru shay'a ala ghairi haqiqatihi fil ghalib mun ga fil waqi taswiru ala ghairi haqiqatihi fil waqi haka malaman usul fiqh suka ce menene jahilci shine ka suranta abu bayan da yake ba to ka zo da jahilci kuma ka ha jahilci al'amari biyu lokaci ɗaya menene ilimi suka ce taswiri shai'i ala haqiqatihi fil waqi ka suranta abu yanda yake shine me shine ilimi wanda zai zo maka da bayani ka kalli bayanin nashi bai daidai da shari'a ba to ya zama jahili ko da ku kaje na karanta maka bakin larabci amma yin abun ba haka bane jahilci an gano wannan da kyau ko misali da makare ta hajjit cikin nasiyan da ne dazu akwai magana irin wannan da na fada akwai addu'an da muke Allahumma khsihim adada waqtilhum badada wala tubqi minhum ahada sai wasu malami suka ce wannan ta annuti ne addu'a sau da ya Allah maɗaukin sarki bai nufin zai kashe kafirai duka ba an gano wannan tambayin farko wanda su suka faɗa aka ɗauka a kasar aka ji aka kwaikwaya aka maimaita sai mu ba su uzuri mai yiwa tuntuɓan harshe ne da zamiya ya same su wanda kuma suka ɗauka suna talla to su kuma sai mu ce jahilci ne ya same su domin na farko sun jahilci wai wannan addu'an wane ne ya yi wani malami ne ya tsara larabcin kawai kamai hubaib ansari ne bai yi a lokacin da kafiran maka suka kama shi za su kashe shi aka ɗaure shi a wannan birkan dabinan shi ne fai masa wannan addu'ar Allah ya gaya ma annabi kuma annabi ya gaya wa mutane to yanzu wane ne mai ta’annutun hubaibun ko Allah mai ba da labarin ko ko manzan Allah da ya yi wane ne ta'annuti a ciki kun ta'annuci ne annabin Allah annabi Nuhu yayi yace rabbi la tazar alal ardi minal kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadak ta'annuci ne ta'annuti ne annabi lokacin da ya magana dangane da khawarij cewa inda zai riske su zai masa kisan da aka yi samudawa da adawa wani irin kisa ne Allah ya mai samudawa da adawa ba kisan kare dangi ba to annabi kenan in yazo shi ma ta'annuti zai koko me zai kaga ka suranta abu baka da ilimi na hakika kan shi ko sai ka fada jahilci shine taswiri shay'i ala ghairi haqiqati fil waqi jahili wanda ka shi in yaji sai ce ya ji malami yana bayani amma malami yana ji sai ce kaga jahili sai wancan ɗalibin da yake jahili ne wanda wancan jahilin ya ɗaran ma sai ce ya kake cewa malami jahili bayan yana jin bakin larabci ma ya suranta abu ba ilimi ba jahili ne kun ji daya muna yin karatu muna cewa Allah a addu'a muna cewa Allah madaukin sarki ya sa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'thuma al'umma annabi gaba ɗayanta ɗungurungunta tana da isma ma'asumiya ne ala dalalati wa dalal dukkan al'umman duka haka annabi ta da me tana da isma ba ta bata ba la tashtami ummati ala dalala mun gano wannan kyau ku shine duk wanda ya haɗu to yanzu mun haɗu ba za mu haɗa kan bata ba to Allah sanda za mu rabu akwai yiwuwan bata zai iya mi zai iya bi mu cin da rabuwanmu ba mi ba isma to Allah ka sanya rabuwanmu mu ya kasance mu samu mai kariya daga zunubin ɗaya kenan na biyu mun haɗu za mu watsi daidai ke da kafaratul majalisi duk abin da ka yi na dai laifi wanda ba daidai ba a lokacin kana roƙon Allah ya ne ya gafarta maka kenan ka fatil majalis ma ita ma sai a daina yamma kun ga yadda jahilai suke shiga harkan ilimi sai ta adi wanda yake bai kai su ba jahilcin shi na koli koli ya kasa fahimta inda ilimi yake shi yasa ana jin tsoron jahili da ya sa rigan malanta ita sa jahili a gaba to sai dai Allah kawai yanzu waɗannan bayanan wanda zai ji wannan magana shi ha to amma mu mu bai kai ga haka ai harkan ba kwakwalwa bane harka ce ta karatu ai in kai kai in baka yi ba kawai shiru amma lokacin da muke magana wancan dan ba mutazilan na gidan rediyo zai mai radi duka abin da ya a watan ba za a bari ba yake faɗin ai annabi isa Allah ya ce ni mutuwa mutawfika ya ji gaji dama kalmar tawaffi a larabci kalmar mutuwa ce kalmar mutuwa ce na mutu tattauna na yi tono sai an zo dikin-dikin an zo da bayanai in kuma yana ganin yana lokacin da zai sa tattauna ga sai yi kira sai mu je mu kai dalilanmu a mana bayanin su mu ji koko Allah ya taimake mu to mala yace walan nadilla ma tamassakna bil athar ba za mu taba bata ba in ji ibn mas'udin muddin mun kankame guraben magabatanmu muka rike hadisai gam da gam amma ga jiwa wanda yake jashi ahlus sunna ne sai ce wani hadisi ya zo kai da shi ko kai aiki kai kadai ka dauki fikihu ka riko da fikihu wannan kalmar rudda ce fa ina ga mu gaskiya dan inda ba san addini bane kenan yanzu ka yadda annabi da duk abin da annabi ya zo da shi sai ka kama malamai kenan yanzu malamai ne masu gidan annabi kenan kenan malamai suna gaba da wa annabi kenan su ne suka yi ilimin da annabi ya samu ba annabi ne ya zo da ilimin da suka suka samu ba wannan kalmar rudda ce ba san me suke yi ba to sai a cire muhammadun rasulullah sai a sa wane da wanan wannan dubban ce kuma ba sai mun zo wajen tukuna imam malik bai isa mu bi shi ba bai ma kai ba ne amma malami ne mai daraja mai mahimmanci mai mutunci muna amfanuwa da ilimin shi amma mu manzan Allah za mu bi shi ma imam malik ya zo ya shiga tare go abuwa da abu manzan Allah inda ya fassara mana qur'ani da hadisi a bisa fahimtar da al alqur'ani da hadisi zamu bi don yana daga cikin salaf amma bayan da za a yi mu haɗa maganin shi da maganin annabi wai ma aja ta annabi wai ma ɗaunar maluku wannan rudda ne kun gano wannan da kyau ko kana aja na annabi ka zama arni kana aja na annabi ka ɗauki na wani malami kowaye ka zama arni da kai da fafuro ma uwar ko ɗaya uban ko ɗaya ya ka da ka san wannan za mu zo za mu yi da martani akan wannan zindikancin da aka yi wata guda ana zuba mutane shi ba za mu bari ba aje magana annabi bayan suna cewa zaro kulla qaulin inda qauli muhammadi duk wannan aji ba gara alfazazi da wannan zindikin ba akwai wani uziri da zaka gaya mai duk da wanda ahlus suna suke a kasan nan a 'yan mintoci yana sai haifar da mu'tazilanci ba na sha gaya muku duk inda mu'tazilanci yake shi'anci na nan tafa ba duk inda shi'a ta zo hawarijanci na nan tafa ba mun ga muku wannan ba shi yasa kaje na cewa a sake zazzaki a sake kaji shi ne wai a saki ba zai iya faɗi ba a sake an ki a sake din. mu mi sakaci mi sake da shi to an ƙi mi saken da shi wai mi sake da shi mu sha mamaki to an ƙi mi saken ai zo da tsaban zindikanci sanda kan mala albani ba mu taba jin bakin shi ce a sake albani ba amma a sake zazzaki to ba zaka je ka sake shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau wai zazzakin da ke zagin sabon annabi inda aka san annabi bai da kima idan shi annabi bai da daraja idan shi matan annabi ba su da kima da daraja ba su da martaban komi a irin shi din bai dauke su bakin komi ba bai dauke su bakin komi ba shi yasa mai zagin su da cin mutuncin su da musun alkur'ani da musun hadisai wannan bai dauke shi bakin komai ba a sake shi kawai ya ci gaba don ya taimaka mashi wajen ragargazan sunan manzan Allah an gano wannan da ke ko kuma wannan ya zama ilimi wannan ya zama addini a bar wannan a cikin abin da za a bar al'umma ana yaɗa man suna ji kaji san da ya magana ce a sake na malam dr nazifi ana ce a sake shi mu dai ba mu ji wani ma ya faɗa ma zazzakin ya san abin da zazzake ki koko shi jahili ne shi sa ƙidan shi zo zai kafa ta zilanci shi sa ya fara bayyana a ƙidan ƙarara a cewa na sa ba zai dawo ba za mu magana kan wannan a ce dujal ba gaskiya ba ne ya juju ma haka duk waɗannan shirman ya ta yi kaji mutum ya zo ya ce maka wai ba riba a naira bai ma san me yake faɗi ba za mu zo kan wajen ai ba ba a naira to ma'anan wannan ba zaka a naira kenan amma nan muke ji ana kawo zaka yana lamushewa yana ce mai Allah za ga da alheri a'a to in dai zakka za ta shiga cikin me naira to riba za ta shiga cikin me naira duk inda zaka ba ta ba riba kuma wane ne ya ce babu kuma waye ce babu kin da ilimin shirmen da yake ta yi ashe bai san da turawa suka kau da zinare da azurfa sai suka yi kiyasinsu da me da waɗannan takardu kenan duk abin da kai kiyasi ba zai ɗauki hukuncin asali ba kenan yanzu waɗannan nerorin suna da illan da zinare da azurfa take da shi ko ba su da shi ba su haɗa illa ba don me ba su haɗa hukunci ba yana cewa ya kan da usulul fiqh shi bai iya ba bai san da shari'a ba duk waɗannan abubuwan bai san su ba saboda tsaban jahilci da wauta ɗauka ya je ƙasan waje ya yi karatu ya dawo zai zo ya da najeriya ba wanda ya san kobi shine zai faɗa kuma ya ɗauka za a mai biyayya irin yadda ake madattijan arziki biyayya ne a shi wannan allah ya tsaya ma kai kuma ya mashirmanci ne bayan 'yan islamiyya ma suna gano tuɓa da ake yi yara an masu fassarar Kur'ani tarjama tun daga bakara hannu sun san bayani kaga mutumin da ya zo yana dakon digiri uku duk ba ga masu digirin nan suna suna suna ta lalata duniya muna ganin su ba ya kamata a ce ka yi digiri ka zama babba ne digiri ɗaya digiri biyu digiri uku kawai kun saka musulunci ya shiga uku da digirorinku na shirme jawa mun fahimci wannan da kyau ku ya gaga mutum hukiki a shekawar biredi ne mai kumburin banza kun gano wannan da kyau ku wata motar zamani wa big for nothing allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ne sai mala ya ce za mu magana kan waɗannan da wangan da ya riƙe ne sukan shugaban ƙasa za ku zo ku ji dalilin da ya sa waɗannan abubuwa duk waɗannan ababen da ya taya ku dama ne suke neman su rikita ƙasan saboda zali bai samun karɓuwa ƙasan da ke zaune lafiya ne bai samu zali bai zama ƙasan da malaman suna suke da dama shi sa lokacin da su ahmad dan abi suke nufin kafa wannan aƙida na mu'tazilanci sai da suka sa aka riga kama su Ahmad dan hambali ana daurewa akan mas'alatu khalqil Qur'an kowa san wannan aka riga karkashe malamai aka riga wulakanta su ana dukan su ana tozata, sai da ya zama an bugi bakin malaman sunna kaf ba su iya motsi sai su Ahmad dan Abi Du'ad da karnukan farautan shi abin da yake ke ne fara kamo su Albani wanda duniya sun shaida za ku zo ku ji hukuncin mutumin da ke cin mutuncin malamai irin waɗannan irin su bin bas irin su da sauran manya-manyan malamin musulunci su yake cin mutunci sai ya zubar da darajarsa martabarsa kaf sai ya daga su zazzaki kuma shi yanzu wannan tun da shirman yake yi don allah ka tara tamsirin da ya na wata ɗaya kaf ka gaya man abin da ya kawo ma al'umma da musulunci na ci gaba ka gaya man kwaya ɗaya in ban da waɗannan labaru da kwatance-kwatance ba hikima a maganin shi ba fasaha ba zalaka ba kajin jin ɗanɗanon ilimi gaba ɗaya a ciki amma saboda son zuciya na mutane so suke kawai a hayaniya a yi hargowa a ci mutuncin wani a ci mutuncin wani wanda suka ɗauka wani ne ilimi za mu zo za ku ji ɗaya bayan ɗaya za mu naƙa da shi mun gano wani da kyau ko sunan ma abubuwan da za mu fitar ɗan goma akan mizani mun gano wannan da kyau ko akan mizani za mu auna shi za a wayin din shi amma mu da yake ta wasu magana kan shi ƙaryen shi ta sha ƙarya sun bi ƙarfin shi in yi wasa billahi al'azim don dai kawa ko wanda ba su fahimta ba ne ma na rantse da allah mu 'yan mata zan sa su yi mai nakadi wallahi al'azim jama'a sai sun sa kasa shi ya fada ƙyam sai su tsayar sai su ɗibo ilimi wanda yake adna ɗan islamiyya ya kamata ya san shi sai su warware maganganu sai shi gajo albasa ba ta halon ruwa ba sai a wuce in aka naka da shan sace fakhalafa min ba'dihim khalfun adau kulla shay'in haka haka haka za su naka da shi na wuta ɗaya gam ɗan mata kai ma haka za a yi domin wannan ma wani malami narkakke da kakken malami a ɗaura kashi ko a bata igiya za a samu kawai waɗanda yan har suka yi ne mu ɗaga darajar su kawai su shiga s 1 a secondary school a makarantarmu mun gano nan sai a cire su daga aji biyar mu cire su zuwa aji duk wanda ta iya wannan ta yi inda ake sai a mata promotion kuma za su iya na rantsi da Allah za su su mai raddi kawai wannan bai kamata a ce wai mu ma mu yi ba amma za mu yi ne saboda ko ina ana magana malam kun bar wannan mutum yana bata addini ba barin shi muka yi ba kuma zami magana bi iznillah gano wannan ni tun da ya fara wannan hayanin magana ɗaya na ji da azumi kawai shi ne magana dawon annabi isa ya eh, ƙas na ji ta ita ma haka shi ma wanda ya gaya mana ce ni ban da lokacin sauraren shi to amma shin da dai ya matsa kullum muna a'a yana cewa a dai ɗanyi to shi kenan za a yi zai ci kuma mu buga dai wallahi inda dama a ci ƙauri gano wannan da ke ku ya zo a buga mutazilanci bai su sunna mun gano wannan da ke ku dole ne mu tambaye shi wasu kasusun za mu samu su sunanci ko mu'tazilanci sunansu kenan sunanci ko mu'tazilanci gina sunna ko rushe ta an gano wannan da ke ku a dole za a fitar da waɗannan abubuwan mutane su ji su sani bayan da za a yi kawai don ya zauna kujerar mala abubakar gumi ko don shi dan abubakar gumi ne sai zo da abin da zai bata addinin da abubakar gumi ya koma ga allah a kan shi ya gwagwarmaya a kan wannan addinin kawai sai mazara ido mu ja baki mai shuru yana ma addinin allah ta'addanci yana ma addinin allah ta'asa da bargaza kawai mu ja baki mai shiru wadda muna gudun kawai a zage mu ya kalli kamar muhammad nasir din albani wayan ce mashi virus in aka san da aka san darajar ilimi ne wannan zindikin zai wannan maganin a gyale shi duk duniyan ilimi ta sallama mala albani duka duniyan ilimi ta sallama mashi in kuma ba ga tsoro ba ya zuwa ɗauko hadisi kwaya ɗaya da shi da ɗaliban mu a zube isnadin hadisin a ce a takarijin shi magani ba ma wai albani ko ɗaliban ɗaliban ɗaliban ɗaliban albani ba ya ishe ku ga Dr. Ahmad Ibrahim BUK Kano nan ɗalibin albani ne Muhammad Nasir Dinar albani za ka zo ka ji me yasa yake zagin Muhammad Nasir Dinar albani saboda albani ya rubuta mu mahaifin shi wasiƙa akan wannan littafin na sunusi gumbi da ya sa mu hannu dangane da ba annabi isa ba zai dawo ba wai wannan wasiƙan da ya rubuto ma mahaifin shi wai shine shigo da cikin addini yana sanya mai da mutane wawaye a ɗauko wasiƙan da littafin mana auna gani abin da ya sa yake zagin bimbaz saboda cikin fatawa na bimbaz ya yi mamala abubakar guman raddi akan wannan matsalar kuma raddi ne na ilimi suka ce sun yi mamaki malami irin shi bai tantance matsalar nan bai sa hannu kuma goma suke bi ko allah da annabi shi sa suke kin shi za ku ji me yasa yake kin general buhari in ka wata hamiya a ranka ba za ka kawo mana ita nan ba duk waɗannan abubuwan sai mun zo mun faffalle su filla filla mu ji shin malaman musulunci suna haka da addini don wasu na ɗauka wai ai mun ja baki kawai mun yi shiru mun kyale shi za mu faɗa za mu yi magana maganganu lausasa a wajen da ake da bukatar laushin maganganu zafafa a inda zafin shine zai yi amfani don wani lokaci sai da zafi zafi akan bigi karfe ba za mu bar wannan ba don za mu mu naƙada shi naƙadi na ilimi an gano wannan da kyau naƙadi na na ilimi Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa ya ɗauka wai mu da muke bin alkur'an da hadisi a bisa fahimtar magabata zai man irin na izala ne kawai ka zo dare ɗaya mutanen sun maka febo sun ɗora ka abin da ya fi ƙarfinka dama shi cancanta da tafsirin ko malam jafar an gano wannan haka dai bashi kawai saboda wata siyasa na gidan gumu da gidan ɗahin rubuci kawai ta ce aka bashi ba ya cancanta ne aka zo aka yi wannan aka ce mai gashi nan ya ɗauka wai a ah, zai mana irin na izala ne wai sun zo wai kalli wai izalan da suka kafa abu shekara arba'in lokacin yana ɗan yaro ba suka kafa abinsu wai duka ya sauke su in za ku zo man ku zo man fulan bunu fulan fulan bunu fulan kan wanda ya zo man da mukami suna da suka ce kaga mara kunyin yaran nan ko mu ne zai gaya mana wai mu zo fulan bunu fulan kada wani ya zo a matsayin shugaba ko sakatare ko kaza ko wai ba da ya zo da wannan mukamin wai diya ya sauke su wai izalin zai ma wannan kun gano wannan da kyau ko a za mu zo ku ji wannan ya ɗauka wai mu zai masu zai mana abin da ya masu ne kwashe da daɗi duk wannan fitinan da izala take ciki ba akwai hannun shi a ciki ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace duk za mu zo kan wannan kuma ba za mu bari ba bari mu ji mai mai gidanmu ya ce wa ƙala ubayi ibn ka'abin radiyallahu an ubayi dan ka'ab ya ce alaikum bisabili wa sunna alaikum bisabili wa sunna ku bi hanya madaidaiciya da annabi ya zo da ita sannan ku kankame sunnan annabi kam da kam fa innahu laysa min abdin ala sabilin wala sunna domin ya ce mutum ba zai kasance ba ko bawa ba zai zamo yana kan wani abin da ba hanyar annabu ba bai tafiya a bisa tafarkin sunna zakarar rahman fafadar aina kuma a ce wannan ya ambaci Allah mai rahama ya zubar da hawaye min khashyatillah saboda tsaban tsoron Allah masahun naru abadin wutan Allah ta taba shi ba zai yiwu ba laisa abdin ba bawan da zai zama alas sabili kuma ya zama mai alas sunna sannan mai ya ambaci Allah mai rahama sai mai idanun ya zubar da hawaye sannan kuma a ce wuta ta ce shi ba zai yiwu ba shi sa cikin mutum bakwai da aka ce za a sa sa inuwan al'arshi ranar da babu inuwa sai wannan to kun ji ka'idan aka ce wa rajulun zakarallaha haliyan fa ainahu dole sai ya zama ala sabili wa sunna wa inaktasada fi sunna wa khairin khairun min ijtihad fi khilafi sabili wa sunna wa e, yace wa inaktisadan fi sunna mutum ya tsaya ya takaita kan sunna da alheri. ko da ko sunnan ba yawa khairun shi yafi mai alheri min ijtihad fi khilaf akan yi ta kokarin haifar da sabani cikin jama'a E, sabilin wa sunna fi khilafis sabilo sama da ya kawo abin da yake sabani ne da rikici da hautsani a cikin me hanyar annabi da kuma sunnin shi ka tsaya ka takaita kan abin da ka sani kawai amma duk su zai bukhari sai mu zubar sunna annabi duk mu wawatsar da waɗannan kenan <laughs> a bai san tintina an riga an yi revolution a ƙasar nan ba abubuwan da yake kawo maku an daina yayin su dini shekara dubu da suka wuce kuma jahiliya yake son ya raya ba aji maganan annabawa a kuma ana bin maganan wasu karti kuma su ba su ce a bisu a haka ba ko sun faɗa in akwai inda suka ce a bisu a zo a gaya mana a nan za mu aji abin da bai san abu ba dai annabi yake ki abu ba sai mu aje sai mu bi shi amma ya zo ya gaya mana inda su imam malik suka ce mu zubar da hadisan manzan allah mu bi su ko inda mai ahalar ya faɗi ko mai ishimawi ko mai iziya ko mai risala ko mai askari ko mai muktasar ko mai mudawwana ko duk ma wani malami da ya faɗi wannan ya kawo mujin da suka faɗa duk wannan yana faɗa ne fa ba wai danye rawa da bazan su a'a so yake zubar da hadisan da za su tona mai asiri akan aqidan da ya zo zai kafa a Najeriya ta mu'tazilanci ta ga mu gaskiya domin an kawo shi'a ta ragargaza sunna ba ta iya ba an kawo boko haram khawarij su rugurguta sunna a najeriya ba su iya ba shine shi aka ba shi kwangilan wannan mota mutazilancin na kibi na ganin ka mai jan koma sa ka zai ya koma maka aƙidan cewa ba za a aiki da hadisi a had ba mota zila ne ba mun kanta da ko ana cikin ta'alikatu saniya sharu usul salafiya ba mota zila ne ba ne jalt an gano wannan da kyau Ya yasa aiki ne ja a gabanka ka shirya maza bisa kanka albani ai da ya kwanta ya rasu ba ya kwanta ya rasu ne ya mutu kawo duka ba a ai muna nan kun gano wannan da kyau ku an gaya maka albani bai da khalifa ne ko ko kawai zama yake kawai ya tafi ya bar ku ne shin jafar bai da khalifa ne kawai abar ka zo ka dumur masa sunnan manzo Allah ka tafi wa mu lillahi sai dai ba ma numfashi kuma sai ɗaliban mu sun kare kaf kuma sunna a ƙasan nan ko to ai baka ma ga komi ba na bakin na malam ja'far yace me kahon ka gani gangan jikin na baya mu mai karatu mu ga abin da zamu kawai zai ka zo ka ce ma'ajabin annabi to ba garan ba ina na wani ba kawai dai san kawai batan zan yin bata da gaske bayan suke cewa idza sahhal hadithu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta sun zubar da na sun bi na annabi imam mali ya ce kowa ana ɗaukan maganar shi a zubar da ita in ba ta daidai ba sai wannan kabarin annabi ya ce sai fa me wannan kan kat kenan kana taba wannan ka ga matsala abla dan umar yake cewa za a yi maku ruwan bala'i daga sama ina ce maku allah ya ce annabi ya ce kuna ce mawa abubakar da umar sun ci duk wannan sai ma aji kawai saboda kawai wani bai fahimci addini ba ya zo yana neman kawai nemi jama'a da haka a ina wani abin zai yiwu Allah maɗaukin sarki ya shirya da mu shi yasa mu ba mu ce a hana shi a diya ta yi za mu wasan kura da shi sannan kuma yaran mu za su mai da shi ɗan birin wasa kun gano wannan da ke ko zai zama abin buga misali wallahi al'adin yan matan za sun fara mai irin wannan shagoban kun gano wannan da ke ko a ce ke rabani da bankaura kamar ɗan gidan wani mun gano wannan da kyau ko mun gano wannan da kyau ko aha to shikenan amma dai wannan zamu kokari a janye sunan shi da shi na Allah ne shi kuma wannan ya zo da hajin iblis Allah shi kiyaye wa qala abul aliya abul aliya ce alaikum bil amril awwal ina umurtanku da kankame al'amarin farko allazi kana alaihi qabla an yaftariqu Eh, al'amarin da al'umma suke a kai kafin su yi mai sararrabu in zamanin sabon annabi annabi ya ce faman ya ish minkum duk wanda ya tsawon rai daga cikin cikinku fasairar tilafan kathira zai ga saɓani mai yawan gaske sai annabi ya ce alaikum bi sunnati alaikum bi mazhabi fulan wa fulan wa fulan ka ce ma fulan da fulan gaba ɗayansu su zo gaban manzan Allah a matsayin alaikum bi sunnati dukkan su al'umman manzan Allah ba za ka zo ka ce wa ma'aji hadisin manzan Allah ya kawai sai mu zo mu kama mazabi ba shi kuma annabi nan yana cewa alaikum bi sunnati annabin nan ne fa Allah ce wa in tuti'uhu sai kuma biye kaɗai za ku zama shiryayyu falyahdharil ladina yukhalifuna an amri shaykh fulan aw amri rasulullah laha wa ati'ur rasul ko ba shi bane kafin a ce wa ulul amr minkum wa aka kira kuma laha wa ati'ur rasula ya ce wa ati'u ulul amr minkum ulul amr in sun yi umarni da maganan Allah da na annabi za a bi inda suke sabani kuma sai ce farudduhu ila lahi war rasul su kadai amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai zalika khairun wa ahsanu ta'wila ana san a mai da ku fa zindike ne fa ka rabu da annabi to ka kamawa ya ce falawar bika lami hatta yi haƙƙi muka fi ma na hum. annabin na nan sai mu aji maganan annabi mu kama maganan wane da wane da wane in haka ce za a lodo maka ayoyi da suke bayani dan to yanzu misali annabi da sahabbai da suka rayu ba imam malik a duniya ba labarin shi yanzu su me suka yi ya sunan addinin sai kun fara ya sunan addininsu kun gano wannan da kyau ko to za a samu rama Allah da ba su malikiya ba aifa, tabi'ai fa atba'u ina fa duk waɗannan ba addini suka yi ba Sa ce mu aje addini kawai mu zo muna bin wani mashirmanci dan ya zo kawai zai mana hayaniya yana masu imam malik ƙarya yana ma mazabin malikiya karya. za mu tattauna wannan in ma ga ce a malikiyan sai mu ce malikiya wacce malikiya wacce malikiyan iraki ko ko malikiyan spain andalus ko ko malikiyan misra ko ko malikiyan madina ko ko wannan ɗirkaniyar malikiya ta najeriya musdawaja ku gano wannan wacce malikiyar mu gano wannan wacce nasu ibn abdulbarri sa abubakar ibn al'arabi su mai risala 'yan andalus koko malikiya irin ta al'imamu suhunun waɗanda su ɗan ƙasim da waɗannan ita wannan malikiyan za mu bi koko za mu ɗauko malikiya ne na misra irin malikiyan mai askari da malikiyan mai ishmawi wanne ne za da malikiyan mai muktasar wanne ne za a bi ya gaya mana wanne za a yi ko malikiyan ba su sha bamban da juna ba kuma waɗannan littattafan da ake cewa mu dakatar da addininmu abin da ake bukata na addini ya girma waɗannan littattafan duka yan shi mai risala wani mazabi ya bi har ya rubuta risala kawo mana mu gani a kawo littafin da ya karatu kafin risala ko kuwa sanda yake karatu kafin ya rubuta risala shi bebin karatun kowa bebin addinin kowa sai da ya rubuta risala ne koma yana bin abin da ya rubuta da kanshi jama kun gano wani misalin mai ahalari biye da rubutun kowa da ilimin kowa da addinin kowa da ya kowa sai da ya rubuta littafin ne sannan ya koma yana bin kanshi da kanshi ko ko kaka ji za mu tattauna waɗannan abubuwan ba wani abin da za a kawo mana wanda yake cikin duhu mu manzan Allah za mu bi waɗannan a suna no going back an gano wannan da kyau ku shi yasa batu suna zuwa duk wannan dai ana sanarwa ne mutane su san magana na tafi wa qala al-auza'i al-imam al-auza'i yace isbir nafsaka ala sunna ka dagi ka ciji, ka kankame akan sunna ba gudu ba ja da baya qad yace waqif haisu waqafa al-qaum ka tsaya inda jama'a suka tsaya wa qul bima qalu ka faɗa abin da suka faɗa suwaye su ne sabon manzon Allah wa kuffa amma kuffu anhu ka kame daga abin da suka kame wasu look sabila salafika ka ba hanyar magabatanka a salih na wanda suka gabata wazo da shirme wai wai wai wai malaman biki ne wasu ne salafu salih to sai mu tambaye shi annabi da sabe su salafu waye mun yi da salafu salih ne amma annabi da sabe su salafu waye sai ka gaya mana salafu me kawo mutum ka zo ka gaya mana kai makiyin manzan Allah ne da sahabai ka bido karar ka gaya mana wannan an gano wannan ka gaya mutane kai makiyin annabi ne da sahabbai sai mu fahimta in ba kin annabi baka ce a hadisin manzan Allah abu maganar malamai ba sai da manzan Allah ya zo ne sana ka san darajar malaman ba in annabi bai zo ba za a san darajar wani malami ne waye shi ana maganar manzan Allah zaka maganar sahabi ne ba zai gane wannan maganan ba yanzu ana maganan janar na soja za a maganan wani kurtu ne ila gane wannan cinda daga can ya fito mun gane wannan da kyau kuma mentality ne na ministry kawai ke samun shi kuma a irin wannan yanayin da ma ya girmama harka irin na soja da ya martaba mai hayaraiki na abubuwa da ya girmama waɗannan abubuwan yanzu annabi kenan matsayin shi da waɗannan malaman ɗaya ne da yau ba annabi akwai malaman kamar kai ne ka ce kafi ubanka da ba ubanka akwai ka wannan wani irin raini ne wannan yaro yake sai ya riƙe ma sabon manzan Allah ko muna nan yana ma alkur'ani haka yana ma hadisi haka duk mu zubar da waɗannan bayan dattijan arziki abubakar gumi ya ce raddul azhani ila ma'anil qur'an a dawa da hankulan mutane zuwa ga hakikanin ma'ana alkur'ani yanzu yana sanya har hargitsa kan ahalus sunna saboda yan mu'tazila da khawarij da shi'a samu karfi a kasan nan billahi lazi ba zai iya ba ya ga ku san wannan ba zai yiwu ne. wannan zamu mai da martani mai gauni akan maganganun ɗaya bayan ɗaya keke da keke kalima ba'adal kalima mun gano wannan da kyau sa wannan kawai kwandar da hankalinku ba wai za mu tsaya ne kawai bata mana lokaci ba za mu samu wasu lokuta ne kawai mu ragargaji bayanin wata ɗaya ne kawai magana kai muna wayan kwanaki kawai duk shirme ne duk kalmomi ne na jahilci wanda za mu ɗan ɗaɗɗaga masu wasu harfa da ilimi kawai mu rukushe su bal na kasu bil haƙƙi alal batil fa yadmagu fa wa zahiq mun gode ma Allah da Allah madaukin sarki ma ya sa kwakwalwar nashi ba hadda ba qur'ani ba komi sai shirmi ba mun gano wannan da kyau za a zo bai san ayoyin bane bai san su bane kwata-kwata sau da yana gaba da su bai san su ba yan ɗarika suna zagin malaman saudiya shi ma yazo yana zagin su albid'a millatin wahida da addini iri ɗaya ne wai cewa an cire mai virus lokacin ne virus ya hauka dattijo na cewa karatun hadisi da aiki da shi ah, to wannan maganar da kanuri ya faɗe ta ko ya faɗi da fulful da ne koko da in yamuranci ya fada ko da yarbanci balantana ce mu gangaren ɗin hausawa ba za mu iya gane me yake nufin karatun hadisi ya ce me da aiki da shi ya ce me shi ne zaman lafiya ga musulmi kun gano to cin da ya saba maganin uban shi maganin uban waye ba zai saba ma ba kun gano wannan da kyau ku kuma wannan maganar shi ne zai mana tafsirin maganar uban shi sannan uban nashi yake zaman karantar da mutane shi yana ina ba yana ce yana tsalle tsalle ba mai tsumman mara tsimma mai tsimma ba ba ce abin da yake ba kenan mun gano wannan da ke ko don menene mutumin da aka yi shi ya gadi kun ɗauko shi kun ce ya yi addinin musulunci za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwan da ya kama kan shi ya zo zai karantar da sunna duk mutanen sunna za su bi shi irin yadda gaba ɗaya mutanen sunna su gaba mahaifin shi amma billahi allazi la ilaha illa huwa cin da ya ce zai ma suna kayan karako mu zuba dai na rantse da Allah sai mu mashi kayan rodi mun gano wannan goron da muke jibgan giwa da ita mu jibgi wannan dan kiyashin ba sassauta ba ce babu kwara mu ci a ya kwaru sunna ne duk wanda yake son ya zauna lafiya da muku to ya zauna lafiya da sunnar manzon Allah in ba haka bayan da za mu kai kai ta mu zuba maka kalmomi to wannan kuma kai ka ja kanka shi sa wannan a matsayin sanarwa ne kawai ai ba a zo wajen ba jama'a kun gane maganan da babban malami al-imam al-auza'i ya ce ko to sai yake cewa fa innahu yasauka ma wasi'ahum abin da ya yalwatar da waɗancan magabata zai yalwace ga kai ma in ka ce abin da ya yalwace su bai yalwace ka ba ka kashe kanka ka sa kanka cikin matsala wa qala aidan alayka bi athari man salaf au za ya ce ka bi guraben wanda su gabace ka su waye salaf na farko annabi da sahabbai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa duk wanda ya bi wannan tsarin na bin annabi shi da shi yake yi mun gano wannan qur'ani cewa fa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi haba duk wannan sai mu ajaje aji magana ka dauki bigihu mun gano wannan da kyau ko kawai don kamar da mutane yara ko an gaya maka din mutanen najeriya ƙauyawa ne ƙauya yake irin wannan karatun ƙauye kuma dama ba a shaddu kufuran to can za ka je ka faɗi waɗannan maganganun sai ba ƙauye ce haƙon haƙon haƙon kaga kamar kwaɗo amma a birni a wannan ƙaryen ka tashi a ƙarya ƙur'ani ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana تبين له الهدى raira غير سبيل المؤمنين nuwallihi ma walla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah madaukin sarki ya taimake mu wa qala aidan har ila yau auza yace alayka bi athari man salaf wa in rafadaka nas ka rike gurbi athar na magabata annabi da sahabbai da malaman farko ko da kuwa mutane za su watse maka ne duka eh, ture ka ce ba ma yi da kai ka rike shi gam ba wannan aqida ne na salafiya ke daukowa wai bin fiqhu ne salafiyanci wannan shi ne asalin runtu kenan wannan shi ne asalin me kadiya kenan rufe kura da gwado an gano wannan da kyau ko wa in rafadaka nas wa iyaka wa ara'ir rijal ta ka ka kul da bin ra'ayoyin mutane don wannan fiqhun ka karanta aska ishma abin nan iziya ya kira su da menene furu'u zanniya duk tsammani ne fa yasa alfada zai ce fa ma aminin fi dinihi kamo gambiri wannan bai san manzon Allah ne a yi nazarin fil khalqi ta Allah bi annahu ka ahmada lan yunsha wala huwa yunsha bai san manzon Allah ba dan shi ya girma makka ba shi bugun ɗan kowa abadan baka jin farar jama'a ta mai tir mamman kaishe ni ka ishe baban kowa ba mai kin halinka sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba wannan yarin yana ciki mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace dan bai bi addini daidai ba sai ce wa in zakharafu lakal ko da sun zo maka da maganganu da dada wa wanda mutane suke burge shi dan yana sukan gwamnati yana wani zage zage na menene ai wannan abin da yake ma na sukan gwamnati akan membari laifi ne zaka zo ka ji aqidan ahlus sunna in akwai daman da za a je a yi ma shugaba nasiha kawo kan membari kana magana akan shi kuma wannan cin mutunci ne wannan tozarci ne shafi'i yana cewa an nasihatu bainas ne fadhiha ka ce za ka zo cikin bainan jama'a baya akwai kyakkyawan avenue da za ka iya zuwa ka zauna da mutum ka yi mai jawabi ka ce za ka yi mai magana cikin tsakanin mutum biyu to wannan tozar tashi da cin mutuncin shi ka yi nufin yi shugaban da za ka hau mimbari kana gaya mai wannan maganganu don me ba za ka nemi daman ka je ka sami shi shugaban ka gaya mai ba don wannan da yake ca a sake zazzaki an ji ba za ka ce a sake boko haram ba yana za ka ce saboda zai a hautsina sunna don mu'tazilanci ta zauna dawa mota zila asalin wanda ya fara kafa su aimun fara tattauna nan ko malamin shi ya fara matsiwa da rashin kunya ai a kan matsala na manzilatun baina manzilataini ne wannan ai ya ɗauka wa mutanen mu ba san wannan ba ne. Kayi yaro yan islamiyya ma sun gama littafin bai na alfarar almilalu wan nihal alfisal filmilal walahawa'i wal ahwa'i wan nihal duk waɗannan 'yan ƙananan littafan da ake karantar da 'yan firamare a islamiyyinmu ne na salafiya fa mun gama wannan littafan ɗalibanmu sun gama sanin komi alantana manyan ɗalibai da ake karantar da su ilimi na milal da nihal ana karantar da su manyan ilmomi na mustalahu tarih yadda ake tancanta tarihi da yadda duk waɗannan bala'o'i suka shigo suka hautsuna addinin musulunci ka zo kawai dare ɗaya ka ce wai mutane wai wai su koma wancan jahiliyyar da aka baro a koma wancan jahiliyyar da aka baro wannan ba zai yiwu ba kuma wannan ne haɗin kai duk maganganun da yake faɗi akwai kalma ɗaya na haɗin kai akwai kawai a ɗauka wai wannan da suke mai ihu a gaban shi masu jiran zakka ne an fahimci wannan da kyau ko duk su ne ba wanda za ka iya samu gura ɗaya daga cikin su ka ce da Allah ga littafin da abubakar gumi yake kantarwa je ka ci gaba mun gano wannan da kyau ko in ban da lalacewa ya kai lalacewa a ce kana shi me wai baban tuna ne zai maka raddi lalacewa ya kai lalacewa ka jira wai baban tuna maka raddi ka riga ka shiga uku ai shine shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna da limamai ka kade yayi Allah wadarai da kai shikenan magana ya kali ilimi ya lalace Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa qala al-imam ahmad limamu ahmad ya ce usulu sunna inda na ga masu mazabin ga masu mazabin an iso wajen kina cewa asalin sunna a wajenmu a tamassuku ma kana alaihi ashabu rasulullah ruko da abin da sahabban annabi suke a kai me suke a kai alkur'ani da sunna walitti da'ibihim da koyi da su wa tarkul bid'a da kuma barin bida'a yanzu wannan abin da yake karantar da mutane duka bid'a ne ka ce aji hadisin annabi ba taba jin wannan a musulunci ba kwata-kwata a zubar da hadisin annabi kama fikihu fikihu karke fikihu hadi shirme duk waɗannan littafan nan na fikihun malikiya da yake karantar da su a ƙasan nan kaf wata shi da muke karantar da ɗalibanmu to mun gama karantar da su duka to yanzu me za mu yi next shi mun gama addini eh mun gama addini ku kai mai kaso so mu na muktasar da makaranta kasa dama saboda dan irin su ne wanda ba su iya ba muka yi musu an fahimci wannan waɗannan littafan ne za mu tsaya ɓata mu kanmu lokaci a kansu ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya rasala, askari muktasar wannan mu bari mu shekara ɗaya ba mu gama wannan littafin ba mai muke yi karatun muke yi karatun aiki mun gama su duka abin da zai amfanar da mu wajen fassara ƙur'ani da hadisi ya taimaka mana wajen wa'azi da isar da sakon Allah mun ɗiba inda suka kafa hujja da hadisan da ba su tabbata ba da da'ifai da hadisan ƙarya mun zubar inda fatoyin suke karo da fatoyin alkur'an da hadisi mun dakatar su kuma fa malamin mu ibnu timiya ya mana karatu a kansu raf'ul malami anil a'immatil a'lam an ɗauke zargi ba mu zagin su ba mu ɓata su ba mu cin wasu mutunci mutanen kirki ne addu'a ne ke tsakaninmu da su amma mu aje maganan manzan Allah mu ɗauki maganan wani da ba man to ka gan mu da janjami ne ko ka gan mu da cross mun gano wannan da kyau ko wanda ka gan shi da janjami na coci da cross shine zaka gaya mai wannan amma ga mutum da Kur'ani da sunna wai ka ce wai ya aje maganar manzan Allah to ka canza mana an mun zo kiran sallah ka gaya mana sunan wanda za mu da mu cire muhammadu rasulullahi kuna makan ku tufka da warwara ba ku sa abin da kuke yi ba wa ma zalal ulama min a'immati sunna malaicin malamai ba su gushe ba daga jagororin sunna jilan ba'a da jilin set by set daga waɗannan sai wannan ya da'una ila salaf as salih suna kira zuwa ga bin magabata na kwarai waliktida'i bihim da koyi da su wasu loki tsarikihim da bin hanyarsu wattibaya atharihim da bin gurabansu su ne wa annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ila yawmil qiyama jawa mun gano wannan da kyau ko wannan kuma bayanai yana tafi akan wannan rudud shi sa ku ta bada bishara insha Allah muka dawo katu bayan sallah to za mu rika karyawa da wannan ɗaya bayan ɗaya kuma ana yaɗa ko ina kasan nan domin wannan bala'in da wannan ya kawo don musiban abin da ya a wannan shekaran bai ɗara daga musiban hodon iblis ba don da ka mutu da wannan aƙidan da ya dasa ma al'umma ko gara ciwon ƙanjamau ya kashe ka in dai da imani za ka samu rahamar Allah amma yanzu wannan yana ragargaza imaninka ne da kana mutuwa ka wajen Allah wuta za ka domin ba ka san mutuncin manzan Allah ba dan kana shiga kabari ba wanda za a tambaye ka haka ce maka wa ma za ta kula fi hadar rajulin lazibu isa fikum in ka sake ka ce abu hanifa bugu za ka ci in ka sake ka ce malik dukan tsiya za su yi maka in ka ce shafi'i biji-biji da kai za su yi in ka sake ka ce wa ahmad dan hanbali ka kaɗe ko annabi ibrahim ka kira a wani wajen ko musa da isa ka sake aka ce baka ce muhammadun rasulullah ba za su rika kulun fita da kai dole ka ce ja ja'ana bil bayyinat fattaba'ana kaza kaza kaza shine manzon Allah ai in da rikice a gaba ɗaya za a je wajen annabawa da manzanni a je roƙo ceto za su iya zuwa ba wanda zai iya sai an je wajen mai makamal mahamud shine manzon Allah shi za a je ce mai ana laha ana laha kuma idan aka je shan ruwan tafki ba za a koro ba a ce kada gayyaru me ubaddalu sun canza sunna mun gano wannan da kyau ko shi sa mawaƙin annabi ya ce a id nazar ka ƙara duba da kyau fil halki cikin halittun annabi kaf ka ahmada irin annabi muhammadu lan sha a zamunan farko allah bai yi ba wala huwa yunsha'u yanzu zuwa nan gaba allah ba zai yi ba fada ƙaula kuffarin asabarhu jannatin ka bar maganan kafirai ke cewa wai hauka ne sa manzon Allah wa ma huwa illa min jahannama shi menene garkuwa ne da ke hana mutane shiga mai wuta a agatha bihillahul wara fa huwa muznatun agajin gaugawa ne Allah ya kawo majinsin jinsin dan adam sai zama indararren alheri wai wani sai ya ce wa karbu da wannan eh ka kama rumbun siyayi ka saki reshe ka cafki iska ga direban motan ka da shi ka kama fasinja annabi isa in zai dawo duniya nan karshen duniya fasinjan manzan Allah ne annabi sayyidina abdullah sayyidina umar ne fa tsinto fallan attaura yazo yana karanta gaban annabi annabi ya fishi karshe ci kai law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai law kana musa yash hayyan amma sai a ce law kana imam malik hayyan wasi'ahu tarku rasulullah ma wasi'ahu illa tibai haka za abu hanifa wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa auza'i wa da zahiri da koma waye manzon Allah ne mai kan jirgin dole ke subscribing da gawa daga baban fati an gano wannan da kyau ko kana sauka daga manhajin shi ko kai waye ka canza addini subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum